‘Yan bindiga sun hallaka akalla mutane ashirin da biyu a garuruwan Kagara da kuma Dukku da ke cikin jihar Niger Najeriya. Tun da farko dai sai da maharan waɗanda ke akan babura ɗauke da manyan bindigogi suka fasa wani bankin First Bank da ke cikin garin na Kagara. bayan da suka hallaka mutane biyar a garin, kamar yadda wani mazaunin kagaran ya min ƙarin bayani ta wayar salula. Wanda zai suka harbe mutum wasu suna almajiri ɗaya da shi kuma bukawan zuciya ne nan take ya faɗi. Mutum biyar kenan ko? Biyar kenan. Eh. To wai ƙasa suka zo ko kan babura? A mashina suka zo. A can garin Dukku ta ƙaramar hukumar Rijau kuwa 'yan bindigar sun hallaka 'yan banga goma sha bakwai bayan tafka wani gumurzu a lokacin da maharan suka yi yunƙuri. yunƙurin shiga garin na Dukku. Ga ƙarin bayanin da wani mazaunin garin ya yi mun ta wayar salula. An kashe muna 'yan banga cikin garin duku mutum goma sha bakwai duku da kewaye. Amma 'yan sanda ko sojoji ba su zo wurin ba ne? Malam Nasiru har yanzu da muke magana da kai babu ɗan sanda ko soja ƙwara guda da muka samu ya je ko da cikin garin duku ne balle a ce ya je wannan dajin. To yanzu wani hali ake ciki mutanen gawawakin suna ina? Gawawakin suna nan cikin wannan dajin da aka kashe su har yanzu ga suna wajen da muke magana da kai ba a ɗauko su ba. To ƙoƙarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar a akan wannan al'amari ya ci tura. domin kuwa kakakin 'yan sandan ASP Wasiu Abiodun bai ɗauki waya ba, kuma bai mai da martanin saƙon text message da na tura masa ba. Amma gwamnatin jihar Naija ta tabbatar da aukuwar lamarin, kwamishinan labarai na jihar Naija Alhaji Sani Abubakar bayan jajantawa waɗanda lamarin ya shafa ya ce gwamnati na iya ƙoƙarinta wajen kawo ƙarshen wannan tashin hankali. saboda wannan abubuwa da suka faru ya sa kowa cikin wani hali na jimami akwai matakai da aka ɗauka tun jiya da daddare na nan da nan wanda ba a bayyanar da su saboda abin da muka zo muka fahimta tsari da ya shafi tsaro to yawanci aka bar shi a sarance yawanci ya fi tasiri amma muna so mu tabbatar ma al'umma cewa gwamnati ta ɗauki matakai daidai gwargwado Kawowa lokacin haɗa wannan rahoto dai akwai gwamman mutane a garin na Kagara da maharan suka yi awon gaba da su domin yin garkuwa da su. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.